Ruwan sama sun zo a lokacin da ba a tsammani, amma zuwan su ya sanya abubuwa da dama sun canza gare mu, domin muna rayuwa tun yau da 'yan kwanaki cikin zahi sosai. Mutane na jin kishira a yaushe amma tare da waɗannan ruwan sama na jiya mun samu ɗan sauki. Wannan ruwan da suka sauka jiya mun ji sanyi yau ma muna cikin kyakkyawan yanayi. Bayan ruwa sai damshi. Al'ummar Maraɗi ta yi matuƙar murna ranar Lahadin da ta gabata bayan hadarin da ya sauko musu. Awa biyu aka ɗauka ana sharara musu ruwan sama a birnin Maraɗi da wasu garuruwa da ke kewaye. Bayan wannan hadarin, wasu daga cikin manoma har sun fara shuka, a tahiru lawali yana ɗaya daga cikinsu. shuka muka yi ba magana ja da baya kuma muna ganin Allah ra akwai ci gaba ko suna shuka masara suna shuka dawa wannan karatu mun kare da shi shekarun baya wannan mutane su suka ba mu wahala sun sha cewa lokaci bai ba sai muka ɗauko gargajiya irin tana ta tsohi da an ruwa wata bakwai kai mu sai mu shuka a da Allah ruwa kan lokaci yayi waske bara watan shida wata bakwai wanda suka samu sun ma yi komi samun randaman da wanda suka bari har daga baya. Amma wannan hadarin ba shi ke nuna shigowar damana ba. Kacella Lawan Gaptiya ne darekta na ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa. Muna shiga damuna gadan-gadan akwai kullum irin wannan haɗuwa ta iska mai kawo ruwa da ke tafiya zuwa arewa har zuwa kudancin Agadas. Daga baya yana iya yin sa'o'i 48 kuma yana iya yin ƙasa. A lokacin wannan rashin tsayawa daidai, hakika idan ya je zuwa arewaci kuma yana tsaya haka. Wannan yana nufin wajen kudancin ana iya samun ruwan sama nan da can. ba tsarin damuna ba ne wanda an ka sani kuma zai iya ba da ruwa jehi masu ɗan yawa kuma iska mai kawo ruwa ya kasance a yawancin yankin maradi har yanzu ba mu shiga farkon damuna ba sosai. Duk da haka kowace shekara sai irin hakan ta faru. Duk hannunka mai sandan da masana ke musu, wasu manoma ba sa sauraron su, hakan na jayo musu asarar iri da dama kamin damanar ke shigowa gadan-gadan.